radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na daren yau talata kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su an wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda abinu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro tare da hassan barka isoshin rayuwa lafiya sai da kula shi ma tare da hassan barka sai kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tara ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda daidai da uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma sun cewa shekaru 143 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1877 aka haifi allama muhammad iqbal lahori a birnin lahore na kasar pakistan bayan kammala karatu na sakandare a kasar india a lokacin allama iqbal ya je kasashen jamus da ingila inda ya karanci ilimin falsafa na tsawon shekaru hudu bayan ya dawo gida ya fara yada addini da harsuna daban-daban waɗanda suka hada da farisanci urdu da kuma larabci muhammad iqbal ya fara rubutun baitocin waƙoƙi tun yana matashi kuma ƙarsa ta farko ita ce mai suna kukan maraya iqbal yana daga cikin malaman da suke goyon bayan kafa ƙasar pakistan mai cin gishin kanta bayan samun 'yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 ikibali ya rubuta littattafai da dama kuma ya rasu a shekara ta 1938 yana ɗan shekara 61 a duniya masu ware ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nomban shekara ta 1881 sakamakon kashin da jamus ta sha a yakin duniya na daya da kuma boran da jama'a suka fara yi a cikin gida sarkin kasar jamus wilhelm na biyu wanda shine sarki na karshe a kasar jamus ya yi murabus daga kan sarauta kwanaki biyu bayan haka kuma ya yi gudun hijira zuwa kasar holland bayan da jamus ta sha kashi ta mika kai a latilas an kuma kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar baki ɗaya tare da kafa tsari irin na jamhuriya inda padrush albert ya zama shugaban kasar jamus na farko bayan yakin duniya na ɗaya da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan nuwamban shekara ta 1953 kasar cambodia ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa mafi yawan al'ummar kasar cambodia dai 'yan kabilar himeri ne kuma suna magana ne da yaran na himeri daga karni na takwas zuwa karni na goma sha uku miladiya cambodia ta kasance kasa mai karfi a yankin gabashin asiya inda su ɓangarori masu yawa na thailand laos da kuma vietnam duk suna cikin cambodia ne a lokacin a cikin karni na goma sha tara faransa ta mamaye kasar har zuwa lokacin da aka fara yakin duniya na biyu inda japan ta kwace iko da cambodia daga hannun faransa a shekara ta 1942 amma banda japan ta sha kashi a yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 faransa ta sake kwace iko da cambodia amma kuma tun daga lokacin al'ummar kasar suka fara gugumar neman yanci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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin. Farko muhimman kanin su. Atisayin soji na zulfikar 1400 da dakarun sojin Iran suka kammala a yau ba barazana ba ce ga kowace ƙasa. Ministan tsaro a Najeriya Bashir Magashi ya ce wata sabuwar barazana ta kunno kai a ƙasar. iran ta ayyana sharuɗanta na komawa taunawar vienna don cire mata takunkumi ƙungiyar hamas ta yi da makauniyar goyon bayan da amurka take nuna wa isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun atisayen soji na zulfikar 1400 dakarun sojin iran suka kammala a yau ba barazana ba ga kowace ƙasa Major General Abdulrahim Musavi ya bayyana a lokacin bikin kammala sayin na haɗin gwiwa na zulfikar 1400 da dakarun tsaron ƙasar Iran suka gudanar na kwanaki uku cewa yana ba da tabbaci ga dukkan ƙasashen makwabta cewa atisayen ba barazana ba ce ga kowace ƙasa in ji shi don tsaron ƙasa ne. Martanin da ƙasar Iran za ta mayar zai ba da mamaki matukar aka taɓa manufofinta a ko'ina. Har ila yau Musavi ya faɗi cewa atisayen na zulfika 1400 shi na ɗaya daga cikin atisayen haɗin gwiwa da dakarun sojin ƙasar iran suka yi mafi nasara a ɓangaren sojojin sama na ƙasa ruwa da kuma na tsaro da ƙarshe ya bayyana cewa fitattun abubuwan da aka samu a atisayen ya haɗa da inganta tsarin ba da umarni da kuma ɗaga likafar ingancin jiragen sama marasa matuƙi da ƙasar take da shi da kuma hasasai masu kaifi da kuma ƙara samar da kyakkyawan haɗin gwiwa wajen yin aiki tare tsakanin sassa hudu na dakarun tsaro na kasar Iran. Ministan tsaro a Najeriya Bashir Magashi ya ce wata sabuwar barazana ta kunno kai a kasar. Ministan tsaro Bashir Magashi ya bayyana cewa matsalolin rashin tsaro da ke fuskanta sun haddasa barazanar kancin abinci a kasar abin da ya kira wata sabuwar barazana da ta kunno kai cikin kasar. Menjo Janar Magashi mai ritaya ya yi wannan bayanin ne a wurin taron sanin makamar aiki da hukumar laƙin asiri ta soji dia ta wa mashawartan fannin tsaro da kuma wakilan hukumar tsaro da ke aiki a ofishin jakadun najeriya a ƙasashen waje har ila yau ya ce hararen da ƙungiyoyin boko haram da iswap ke ci gaba da kaiwa a yankin arewa maso gabas da kuma hararen da 'yan bindiga masu rikuwa da mutane da barayin shanu da kuma rikicin makiyaya da manoma a arewa maso yammacin ƙasar da tsakiya sun zama babbar barazana ga tsaron ƙasar. a gefe guda kuma ya ce wasu ɗayakun jihohin ma suna fuskantar irin nasu matsalolin tsaron inda a kudu maso kudu na fama da barayi masu fasa bututun mai yayin da a yankin kudu maso gabas kuma ake fama da masu ƙoƙarin ɓallewa domin kafa kasar biafara wato tsagerun ipop ya ce shi ma yankin kudu maso yamma na fama da irin nashi matsalar inda masu ra'ayin kafa ƙasar yarbawa zalla wato ududuwa suke ƙoƙarin ganin cewa sun ɓalle duka waɗannan sun taimaka wajen haifar da barazanar karancin abinci a faɗin ƙasar iran ta ayyana sharuɗa na komawa tonawar vienna don cire mata takunkumi hakima ta harkokin wajen ƙasar iran sa'id katibzade a wata ganawa da ya yi da manema labarai ya faɗi cewa iran ba ta harci taunawar ba matsakar ba a ba ta tabbacin cire mata takunkumin da aka kakaba mata ba hakakin ya faɗa hakan ne da yake mayar da martani game da kalaman da bai bawa gwamnatin amurka shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ya yi yana mai cewa ya kamata amurka ta sani cewa ita ba yamba ce a tattaunawar da ake yi kuma ba ta iya fitar da wani bayani ko neman wata bukata a madadin su mambobin ba abin da ya fi shine ta fara tabbatar da gaskiyarta a gani a ƙasa shi dai sullivan ya faɗi cewa har yanzu ira bata nuna sha'awar ta na komawa tattaunawa kan shirin ta nukiliya ba don haka amurka za ta dawo ne idan ita ma iran ta dawo tattaunawar tsara za a koma tattaunawar ta vienna ne a ranar 29 ga watan na nuwamba da muke ciki domin cewa iran dukkan ta hankumin da amurka ta kakaba mata sai dai bayanan da amurka ta fitar kan iran da kuma matsan da take yi ya sa shakku kan yiwuwar afkuwar wannan lamari to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kungiyar Hamas ta yi yitar da makauniyar goyon baya da Amurka take nuna wa Isra'ila. Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar gwarmaya ta Hamas ta yi kira ga shugaban Amurka Joe Biden ya sake nazari kan goyon Isra'ila da sa take yi bisa zalunci. Kuma ta dakatar da makauniyar goyon bayan da Washington take nuna gwamnatin Yahudawa Sahiniya. bayan da amurka ta kada kuri'ar kin amincewa da kudurin wasa ɗinkin duniya na baya bayan nan da ke goyon bayan ba da 'yancin cin gashin kai ga falastinu a nasa bangaren basim na'im shugaban ofishin kula da ragin siyasa na ƙasa da ƙasa na ƙungiyar hamas ya faɗi a cikin sanarwa da ya fitar cewa kuri'a da aka kaɗa ta tabbatar da mataki mai fuska biyu da gwamnatin amurka take ɗauka kuma ya ta ikirarin da take yi na goyon bayan warware batun matsalar falastinu ta hanyar siyasa a ranar juma'a ta gabata ce majalisar ɗinkin duniya ta amince da daftarin kudurin da ƙungiyar ƙasashen musulmi oic ta gabatar mata na neman a bawa yankin falastini yancin cin gashin kai wanda duk da hawa kujerar naƙi da amurka da isra'ila suka yi kudurin ya samu amincewa da ƙuri'u 158 da za'a kaɗa baya ga guda shida da suka ƙi amincewa sai kuma guda goma da suka ƙi jefa ƙuri'ar da ƙarshe za ku ji cewa ma'aikatan haƙar ma'adinai goma sha takwas ne suka mutu sanadiyar rufitawar ƙasa a ƙasar Nijar. Ɗauruwan mutane ne suka taru a wajen da ake haƙar ma'adinai bayan da ƙasa ta rufta. da hakan yin sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas a garin Ɗan Isa na jamhuriyar Nijar. Gwamnan jihar Maraɗi Abubakar Shu'aibu ya ziyarci wajen da hatsarin ya faru kuma ya yi alkawarin ɗaukar matakan gaggawa don kyautata yanayin yadda ake ayyukan haƙo ma'adinai a wajen. dubban mutane ne suke zuwa wajen domin ayyukan haƙo ma'adinai daga sassa daban-daban na ƙasar har ma daga ƙasashe makwabta idan ana iya tunawa shekara ta bakwai ma gwamnatin ƙasar Nijar ta rufe wurin da ake haƙo ma'adinan ba bisa ka'ida ba bayan faruwar irin wannan haɗarin wannan yana zuwa ne a lokacin da yankin yake fuskantar matsalar tsaro da hare-haren ƙungiyoyin da ke ikirarin jihadi a nasa ɓangaren magajin garin na ɗan isa adamu gero ya faɗi cewa ya da matukar wahala sosai a iya tsarawa da kula da yadda ake kuma da ayyuka a wajen haƙo ma'adinan. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Aminu Ibrahim Kiya kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu ci gaba da yin dubi ne akan halin da ƙasar Habasha take ciki na ƙoƙarin da 'yan tawaye suke yi na kifar da gwamnatin ƙasar. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. dubin dubatar mutane a birnin addis ababa da kuma wasu garuruwa na kasar habasha sun sha alwashin kare ƙasarsu daga harin ƙawancen 'yan tawayen ƙasar a ranar lahadin da ta gabata mutane da dama ne magoya bayan gwamnatin abi ahmad suka yi gangami domin nuna goyon bayansu ga faɗan da sojojin ƙasar suke yi da 'yan tawaye a fuskoki da dama na ƙasar ƙungiyar 'yan tawaye ta yankin tigray wacce aka fi sani da tigray people's liberation front ko kuma tplf a takaice ta yi alkawalin yin tattaki zuwa birnin addis ababa domin kifar da gwamnatin abi ahmad wannan kungiyar ta kuma bayyana cewa ta samu wasu abokan kawance na dukkanin masu korafi a kan sanan tafiyar da gwamnatin kasar ta habasha tsawon shekara ɗaya kenan dai ana yaƙi a tsakanin sojojin ƙasar da 'yan tawaye a yankin na tigray ita dai wannan ƙungiyar ta ce da akwai wasu ƙungiyoyi da sun kai shida zuwa bakwai da suka ƙulla ƙawance da ita daga cikinsu kuma da akwai ƙungiyar nan ta yankin oromo da kuma wasu ƙananan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da kusan mako ɗaya kenan dai gwamnatin ƙasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci tare da yin kira ga al'ummar ƙasar da su zama cikin shirin ko ta kwana domin hana 'yan tawayen isa birnin addis ababa sannan kuma su kare gwamnati ta abi ahmad tun daga lokacin da 'yan tawayen suka sanar da shirinsu na yin tattaki zuwa birnin na addis ababa ƙasashe daban-daban suka fara yin kira ga 'yan kasashensu mazauna habasha da su kasance cikin faɗaka da nisantar kai da komowa daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai amurka da saudiya norway sweden da denmark haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kirayi 'yan ƙasarta ne da su fice daga wannan ƙasa da gawa. a ranar alhamis mai zuwa ne dai ake sa ran cewa manzan musamman na amurka jeffrey feltman zai kai ziyara zuwa ƙasar ta habasha domin ganin samun mafita daga wannan halin da ake ciki na yaƙi a cikin gida gwamnatin tarayyar ƙasar ta habasha tana zargin ƙasashen waje da hannu wajen ruruta wutar yaƙin da ke faruwa hakanan kuma ta zargi kafin watsa labaru na waje da yin ta'addanci na labaru ta hanyar tsorata al'ummar ƙasar magajin garin addis ababa adanech abebe wanda ya gabatar da jawabi a wurin gangamin ya ce suna cewa an zaga birnin addis ababa to abinda za mu faɗa musu shine cewa tabbas birnin addis ababa a zagaye yake da mutanen ƙasar managarta. zagaye ke da jarumai a hakikanin gaskiya rahotannin da suke fitowa daga sassan kasar suna nuni da yadda kawancen 'yan tawayen yake ƙara matsawa kusa da birnin addis ababa kuma sun zagaye birnin ta kusan kusurwoyi uku sojojin yankin tigray sun baro yankinsu akan hanyar su ta zuwa addis ababa din kuma sun da zango da fari a garin dc inda suka kwace iko da shi daga nan kuma suka ƙara nausawa zuwa garin kwambolcha nan ma suka kwace iko da shi sai kuma sojojin yankin oromo 'yan tawaye da mafi yawancinsu musulmi ne su ma sun nufi yankin kimisi inda suka shimfiɗa ikonsu a cikinsa daga can kuma sun isa garin atai inda suka kwace iko da shi tazarar da ta rage wa waɗannan mayakan su shiga cikin birnin addis ababa shine kilomita 300 bayan da wasu daga cikinsu sun ciyo kilomita 700 a baya akan wannan yankin da mayakan tigray da na oromo suke tafiya sojojin tarayya habasha ɗin sun samu koma baya wasu daga cikinsu suna kusa da iyaka da yankin tigray da kuma sudan wasu kuma suna can cikin yankin na tigray da oromo don haka suna cikin halin jinjiki da kuma koma baya kamar da wasu rahotanni suke nuni. to tun da sojojin tarayyar habasha dai suka fara kai hari a kan yankin na tigray a shekarar ta gabata ake yin kiraye-kiraye da a tsagaita wutar yaƙi har ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da wannan irin kiran saboda tsoron abin da zai iya bujirowa a nan gaba daga cikin abubuwan da ake hasashen cewa za su iya faruwa a nan gaba ɗin da akwai rushewar tsarin tarayyar da ƙasar ke aiki da shi al'ummun yankin oromo da tigray suna zargin al'ummar amhari da yi musu mulkin mallaka da kisan kyashi a wasu lokutan don haka suke tunanin cewa idan har suka iya kutsawa cikin birnin addis ababa sannan suka kwace iko da shi abinda za su buƙaci ganin ya faru shine raba ƙasar saboda kada a koma gidan jiya ita dai habasha a mafi yawan tsawon tarihinta ta kasance na ƙarƙashin ikon al'ummar amhara da su ne mafi rinjaye ta fuskar yawa da kuma wato addini mafi yawancin ƙungiyoyin da suka ƙulla ƙawance sun yi taronsu na farko ne a ƙasar amurka a daidai lokacin da gwamnatin habasha ɗin take kiran waɗannan ƙungiyoyin da 'yan ta'adda ita kuwa amurka ba ta kallon su a haka wannan yana daga cikin sabanin habasha da amurka kuma habashan take ganin cewa amurka tana kitsa mata wani makirci ne domin kifar da gwamnatin abi ahmad kuma da umarnin amurkan ne su 'yan tawayan suke kokarin kwace iko da birnin addis ababa a yanayi irin wannan da manyan ƙasashe suke shiga shigular harkokin ƙasashe masu tasowa abinda ƙungiyar ƙasashen Afirka za ta iya yi yana da iyaka baya ga kasantuwar ƙungiyar wacce ba za ta iya kalubalanta tsoma bakin manyan ƙasashe ba ita kanta ƙungiyar ana yi mata kallon wani kulub ne na shugabannin ƙasashe 'yan kama karya da suke son tabbata akan kujerar mulki wanda kuma shine a gabansu fiye da batun inganta tsarin demokuraɗiyya ko kuma batun kyautata rayuwa ta 'yan ƙasa yanzu dai ido ya koma kan ƙasar habasha da kuma babban birnin ta addis ababa domin ganin abin da ka iya faruwa idan har 'yan tawayen suka kutsa cikin wannan birni. kama sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacinmu ya zo ƙarshe. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu dauke da wani jiwon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu daga nan tehran da ya saba baku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabo mai aski ya da magaram jamhuriyar Nijar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ra'ayina na wannan lokaci ina meka sakon ta'aziyya ne ga dukkanin al'ummar jamhuriyar Nijar ga baki daya maza da mata a dangance da eh, bala'i da ya fada a jihar Maradi kashi guda biyu. Na farko dai an samu rubtawa kasa a wajen da ake haƙar zinariya wanda a nan ma sama da mutum 20 suka hallaka muna fata ubangiji allah ji kansu wanda ga suna sun hallaka ne a wajen neman halaliyarsu sannan kuma balaki na biyu wanda ya faru eh, a nan dai jihar murari a wata karamar makaranta wadda aka samu asarar rayuka su ma dai sama da 20 wanda ɗalibai ne waɗanda suka kone a dangance da ɗakin ɗaukan karatu na zana da ya kone da su allah bai wa iyayensu kuma haƙuri da dangana ubangiji allah ya kare haka ne ya tsayar haka daga bakin haka mai magana raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka. Sunana Lawan Alhaji Abbali a gadar jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan al'amarin ibtila'i da ya samu mutanen jihar Maradi mu ne musu ta'aziyya na gobarar da aka samu a wata makaranta yara kanana suka rasa rayukansu. To ubangiji Allah ya mayar da musu da alkhairi ya yaran da suka rasu da kuma haɗarin da aka samu wajen haƙa zinari inda ƙasa ta nan ma an samu hasarar rayuka to ubangiji allah dai ya sa waɗanda suka rasu su cika da imani ubangiji allah kuma ya ba dangin su hankulin wannan rashi haka ne kowa bai wuce lokacin shi ubangiji allah ya ƙara mana hankuli muna gaida al'umman nijar gaba ɗaya muna musu ta'aziyya wannan rashi da aka samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ali Salisu Sani daga Damagaram. Ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalan da suka rasa 'ya'yansu na makarantun firimiyar na jihar Maradi a nan Nijar. Ubangiji Allah ji kansu Allah rahamshe kuma ina jinjina wa magajin garin damagaram wato dangance da ƙoƙarin maido dokar wato uniform na 'yan acaɓa a gaskiya wannan abu ya yi daidai ubangiji Allah ya kama Allah ya taimaka daga Ali Salisu Sani DJ Alisto a da garam assalamu alaikum radio biyu hausa radio iran radio mai albarka to mun gode da wannan dama da kuke ba ni zan gaisuwar ta'aziyya wanda suka rasa 'ya'yan nasu istila'i wannan wanda ya samu yara 'yan makaranta 'yan kanana ina ma mai jajanta ma uwayen yara Allah ji kansu Allah ba da haƙuri ya kamata gwamnati gaskiya kasafin kuɗi kuɗaɗen da ake warewa harkar ilimi a ware mutu kuɗi na musamman domin a inganta ilimi Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Nijar. A na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayi na dangane da kudurin shugaban kasar mu wato Muhammad Bazoum na inda ya sa ko in ce za a sa wato sikeli a fadin kasa domin aunar amfanin gonar da manoma suka noma a cikin farashi wato eh, mai darajar gaske idan kuma lokacin bazara ya a fito shi a saida ma wato ainihin talakawa da rahusa gaskiya wannan abu ne mai kyau don haka muna jinjina wa shugaban kasar mu Muhammad zum da haka nake kira ga wato ainihin su manoma din ko in ce mazauna karkara da su guji wa 'yan kasuwa ko 'yan kacere da za su sai abin a walakance amfanin a walakance idan kuma lokaci kuma su fito shi su saida shi da tsada ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan radio BOA ta Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran Dubai da Firezi zakin wata a karshe Umar Magas. Ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku. To za ni magana ta bisa wannan kashe-kashe da aka mana na talata a garin Bani Bango. Gaskiya wannan kashe-kashen da aka yi mana a garin Bani Bango gaskiya abin bai kamata ana yin haka nan ba. Mutum tamanin sun mutu da magarin da mai gari kuma yan ta'adda su shigo hasi abubuwan ga da su kashe mutane ba a sani ba. Bai kamata ana yin wannan abu kuma akwai sujan kasashen waje na ko ina da ko ina suna cikin kasan mu suna zaune suna abin da suka ga dama ba su taimakon mu da komi ko ba su barkata mana komi sojawan mu da suka kishin kasan mu suna zaune cikin kasan mu sun suna tsakani da Allah suna da kishin kasa an zo an maida su banza su ba kowa ba bai kamata haka nan ba assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga ga dan fulani ward shugaban kungiyar dalkari muka zo rashin jihar bauchi muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana to a ƙwarya hakika mun yi matukar jin takaici da damuwa da kaduwa da jin rubtawar wannan benin a jihar lagos saboda akwai can mu da ke fita leburanci gine-gine a jihar lagos muna kuma addu'ar waɗanda wannan iftila'i ya rutsa da su allah bawa iyalinsu da sauran dangin haƙuri na rashin su a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba ra'ayina kenan jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadora diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Tashi suka yi Hamza yana dariya. Abba ya ce kai kuma sarkin dariya yaushe za ku fara lectures ɗin? Hamza ya ce zuwa sati mai zuwa. Abba ya ce to Allah ya taimaka. Tashi Laila ta yi ta nufi ɗaki dama ta gaji da hijabin da ta saka. Suna fita Hamza ya ce wato Abba saboda ka bar gidan ya ji daɗin aurenka. Salim ya ce ni ma ai zaman gidan ya ishe ni shi ya sa ma na kawo maganar auren. amma yanzu gidan nan bai da daɗin zama Hamza ya ce kai ne kake ɗaukar faɗan Abba da wani abu Salim ya ce kai dama ai faɗa baya damun ka idan ka ƙara girma ya fara kafa maka doka a kan Laila ai nan zaka gane rashin daɗin faɗan Abba. Dariya Hamza ya sa ya ce wallahi ni faɗan shi baya damuna. Salim ya ce ka huta ai ni da idan na bar gidan nan sai dai na zo gaishe da umma Hamza ya ce ai ni ma na samu wajen zuwa murmushi Salim yayi ya ce ni ma zan saka dokar zuwa mana gida saboda kai ma baliki ne dariya suka sa gaba ɗaya Bayan kwana biyu su Abbas suka je aka yi maganar auren Salim da Jidda. Babu ɓata lokaci aka tsayi da rana nan da wata ɗaya. Dama su a shirye suke kawai don Jidda ta ce Salim ya ce ta jira shi shine. yanzu tsakanin Ilham da Yasir sun zama tamkar masoya sosai suka ƙara shakuwa duk wata hanya da Yasir zai sa Ilham ta ƙara sabawa da shi sai da ya bi yanzu ko da yaushe suna tare matukar ba aiki suke ba ba sa jin kunya taɓa juna duk abinda suke yi Jamil yana kallon sa shi dai ya ƙara ma Allah godiya da Mubina bata amince da shi ba yanzu har a ofis Yasir yake kunna mata fim ɗin batsa suke kallo ranar da suka je ɗakin shi suka yi kallo kuwa haka Yasir ya fara wasa da Ilham kuma ta kasa hana shi don ita ma tana buƙatar hakan tun daga lokacin suka manne babu abin da Yasir baya yi mata don idan ba su haɗu ba har kewarsu take yi kusan kullum sai ta je ɗakin sa a ofis ma suna wasan su matuƙar babu mutane har ofis ɗin Jamil aka kai mashi gulmar abin da suke yi shi ko yace ina ruwan shi sun fi kusa duk da har yanzu son Jamil bai fita daga zuciyar Ilham ba amma yanda Yasir yake ya ɗebe mata kewa yasa ta rage zuwa wajen shi amma wani lokacin tana kiran shi a waya sai dai san baya ɗaukar wayar ta dan yanzu ya ƙara tsanarta. a gidan su Maryam ma an kawo kayan sa da auren ta ita ma nan da wata biyu za a yi bikin ta sosai mama take cikin farin ciki don yanzu saura Halima kaɗai za ta rage mata ga Aliyu shi ma an kai kuɗin neman auren shi haka ta raba ma mutane unguwan kayan sa ranar Maryam Mariya ce da Dije suka zo gidan mama suka zo gidan mama domin su yi mata murna sa auren Maryam bayan sun gama gaisa Mariya ta ce maman Halima mun ga kayan sa ranar. Allah ya sanya alkhairi mama ta ce amin Dije ta ce ikon Allah ita ma Maryam ta samu miji ne da wuri haka Ga shi ko shekara ba a yi da auren Amina ba ita ma za ta yi aure Mama ta ce ai haka abun yake shi aure da da ya zo baya jira Mariya ta ce haka ne amma shi mijin aikin me yake kallon ta mama ta yi ta ce yana da sana'a tunda har ya jawo aure ai yana da aikin DJ ta ce amma dai gidan kan shi ne ba na haya ba ko mama ta ce ko gidan haya ne ai kuɗin mutum zai sa ya kama Taba baki suka yi Mariya ta ce ai ni wallahi duk wanda zai zo neman auren ɗiyata sai yana da gidan kanshi da kuma sana'a mai ƙarfi don ba zai yiwu ina gidan haya ɗiyata ta zauna a gidan haya ba. Ina fama da talauci a ce ɗiyata ta auri talaka idan ta auri mai kuɗi ko ba komai ni ma zan huta Dije ta ce wallahi kuwa shi yasa idan kina so ki gane saurayi mai son ki mai saki ne tun daga neman yarinya za ki gane idan wani anko biki ne shi ne zai yi mata siyan kayan kwalliyarta duk shine idan bata da lafiya ma shine zai kai ta asibiti sannan da wuya ya zo fira bai riƙo wani abu ya kawo mata ba amma kaga saurayi yana zuwa hannu biyu ai ka san ba wani abin arziki zai yi ma diyarka ba ko ya aure ta murmushi mama ta ce ku ne dai kuke kuka ɗauka a haka wani saurayin ko bai kashe yarinyar ka kuɗi a gidansu ba idan ta je gidan shi zai kashe mata ne ina amfanin ka bari saurayi yana ɗaukar nauyin ɗiyarka a ce ko asibiti ma shi ne zai kai ta idan ya saba kashe mata kuɗi a waje duk ranar da ya aure ta bai yi mata abin da ya saba yi ba ba shikenan sai a fara faɗa wallahi iyaye muna kuskure wajen tarbiyyar da mu kashe ma yaran kuɗi ba shine yake nuna saurayi yana da kuɗi ba kada mu ku manta a zamanin nan akwai masu ƙarya wani baya da kuɗin da zai ci cikinsa amma saboda ya burge budurwa haka zai biya mata bukatar ta saboda kawai ta amince da shi idan ba a yi sa'a ba daga haka ya hure mata kunne a je a yi abin kunya Mariya ta ce Allah ya kyauta abin kunya ku gan shi a can amma mun san irin tarbiyyar da muka ba ma yaranmu ko da ana gano suna talla amma sun fi mutanen da yawa da ba yi Allah kaɗai ya san irin abin da masu saka manyan hijabai suke yi so nawa ana kama yaran unguwar nan masu saka hijabai waɗanda ba sa talla da abun kunya ai ke dai ba a nan take ba kuma duk saurayin da baya kashe ma budurwa kuɗi to matsiyaci ne Jije ta ce gane mana hanya ke dai Allah ya sanya alkhairi ya nuna mana lokacin bikin Mama ta ce amin na gode tashi suka suka fita mijin Nafisa ne ya shigo da sallama a tsakar gida ya iske su mami Husna waye ya gaishe ta su Saudat ma suka gaishe shi ya buɗe falo su da makulli ya shige tsaki mima tayi tace wai mami ba matar shi ba ta nan ba me kuma ya zo yi mami tace shi da gidan shi ta tace amma fa yana da wani gidan me zai sa yanzu ya zo tunda ya san ba ta nan ta je unguwa haka wancan karen da tayi tafiya duk da a wancan gidan yake haka ya ringa zuwa nan hada su ɗora abinci yayi ci kuma ya kwanta Jima ta ai bai dace ba wallahi Mami tace ikon Allah kuɗin shi fa yasa ya kama haya duk inda yake so ai anan zai zauna ni bana son saka saka ido Mima ta Allah mami baki son laifin wannan mutumin kuma fa abin da yake yi baya kyautawa Mami tace ni ina ruwana da shi tsakanina da shi ya bani na? kuɗin shi yake ci duk abin da yayi wani da da wani bani da damuwa kamar yanda na kauda kaina daga gare su kuma kuyi haka kuma ku yi haka ni kin sa ma na ma faɗa maki to jama'a duka daga nan muka zan ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah ya kai gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir ke cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula shi ma tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin dai a wannan mako zai mai da hankali ne kan ciwon suga. Da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka na shirya kuma zan gabatar. sa ai sama Allah ka te mu amun Allah ka ba mu mai sama Allah ka te mu amun To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon suga. To domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da Dr. Bukar Garema kwarar likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Wanda kuma da farko ya fara mana shimfiɗa akan abin da ake nufi da ciwon na suga. abin da ake nufi shi shine wanda hausa suke kira ciwon suga kashi biyu yanzu amma akwai kashi uku na hudu amma kashi biyu da ya fi mahimmanci shine wanda yake ake haifan mutum da wani abu da babu a jikin abin da ake kira pancreas to akwai wani sinadarin hormone da ake kiran shi insulin to kashi na farko shine wanda wannan ake aiki wata yake faruwa a yara kanana insulin din nan da yake fitowa daga pancreas din gaba ɗaya ba su da shi shine ake kira kashi na farko type 1 diabetes kashi na biyu kuma shine wanda yake kama mutane kamar wanda suke shekaru zuwa arba'in zuwa sama to wannan kuma shi pancreas nan da yake fitar da wannan sinadarin insulin din baya fitar da wannan iya sinadarin insulin da ake so har ya da siga ko ya tura sigari inda zai yi amfani a jikin kin kamar yadda ya kamata to sai samu kamar kashi kamar arba'in zuwa talatin ne kawai yake amfani to wannan shine ake kiran su kashi na biyu type 2 diabetes amma kuma akwai wani special da ake wani group daban wanda yake samun masu ciki shine ake kiran shi gestational diabetes wa'annan sai mace mai ciki yake kamawa an sun aihu haka shirin da yi kuma babu masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin Turukta ko me ke janyo ciwon suga ba wai an ce yanzu ya take da abin da ke kawo shi ba aka ɗauki mataki na biyu na wanda shi ya fi yawa mataki na farko kamar ne na magana kan ana aifansa da wani genetic disease ne kamar abin da babu aka haife shi da wani illa to shi ne yake samuwa ta wajen pancreas amma kamar mutane haka da yake faruwa shi ana danganta mutum ana cewa to yaye ya fi zai kamu da wannan cutan ba a ce shi zai kawo cutan ba na farko mutanen da suke da teɓa ba an fi kyauta da zaton su din nan ne za su samu da zaton na farko kenan da biyu kuma mutumin da aka ce a a akwai iyayensa ko iyayensa ko kaninsa ana su first degree relation sun yi ciwon suga na to an fi kyauta da zaton wannan su ma mai yiwa zai samu da ciwon suga sai kuma waɗanda suka samu canjin yanayi na jin daɗi aka san da kana aikin ka je nan ka dawo yanzu ka samu aiki ba kai ba tafiya ba ka motsa jiki babu komi sedentary life kenan wanda ba sa motsa jiki an fi tunanin cewa wa'annan za su samu da ciwon suga sai kuma wa'annan masu shan giya da yawa kuma da shan taba ana cewa da san wa'annan su ma za su zo su kamu da ciwon suga sai kuma wa'anda mutane aka cikin aka je suna zuwa a gwada su sai a ga shi wannan sugan da aka gwada shi bai kai a kira shi diabetes ba kuma bai zama kamar normal na mutane ba ana kiran shi tired glucose to wa'annan in ba mataki ba kuma za su mai yiwuwa nan da gaba kaɗan a ce sun samu da ciwon suga. Allah ki ya ya ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah bai azaba gobe. To ko ya mutum zai gane cewa yana fama da ciwon suga? A yana da wahala ya gane cewa yana ɗauke da ciwon sugari saboda shi ciwon sugari kamar na tatu da shi yafi yawa a duniya yakan faru aka ce yinsa kamar tafiyansa da yake a jikin mutum yakan fara shekara shida zuwa goma ba za ka san ma yana tafiye da shi ka ba har lokacin in ka zo asibiti ne ka fara ganin alama an likita ya a ah, wannan alaman ciwon suga ne bari a gwada ta aka tabbatar shi ne to ka tana cewa wannan yanayin ciwon yana tafi da shi a cikin ka wajen shekara shida ko goma da ya wuce to saboda haka wannan alamun zan zo ba su daga baya amma na farko abin da ake so shine ko wani ana tafiye tafiye haka shekara ɗaya ya yi biyu ka kai shekara talatin da biyar zuwa takwas sai ka shiga wajen likita a gwada to haka ake gane amma alama na farko shine wanda bai je ya yi cikin ba sai ya ga yawan yin fitsarin shi yana yawa babu dalili babu komai kuma ji makofarin shi na bushewa yana yawan bukatar shan ruwa da ya sha kuma sai ya ji shi ruwa ko kuma mutum ya gaina yana cin abincin amma kuma ya kai rani da irin wannan alamu ne da sai mutum ya ya asibiti a tabbatar da cewa yana da ciwon suga ko ba shi da shi amma har in ya kai wannan shi suna so mu sanar da mutane bincike da gwaji ko da yaushe din nan shi ya fi amfani a gano ciwon da wuri. Fadai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su To kowace shawara ce likita zai bai wa jama'a ta da za su kare kansu daga kamuwa da shi wannan ciwon na suga? Dole ne ne su tabbatar da cewa ba su ba ya wuce misali ba kuma su zama cewa suna koyaushe suna kan motsa jiki da kuma mutum ya lura abincin mutum nan da muka saba na da to su ganye da su kayan lambu nan. na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai zan gaida likitoci To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Dr. Bukar Garema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya da ya bamu lokacin sa kuma amshi tambayoyin namu. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar a yau shin da kan dubi akan wasu daga cikin mai mallamara da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a kansu yadda suke kallon lamarin ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau da Allah da zai dubi ne akan martani dangane da bangarori na ƙasa da ƙasa akan yunkurin kisan firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi da kuma mahangar masana masu sharhi da bin diddigin lamarin ta fuskokin siyasa da kuma tsaro a cikin ƙasar iraki da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. yan sa'o'i bayan harin da aka kai a kan gidan firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi a cikin daren asabar da ta gabata da jijjifin safiyar lahadi babban kwamandan dakarun kudus reshen dakarun kare juyin halin musulunci na iran janar ka'ani ya isa birnin bagadaza inda ya shiga tattaunawa kai tsaye tare da manyan jami'an gwamnatin iraki waɗanda suka haɗa da shugaban ƙasar barham saleh da kuma firaminista mustapha alkazimi bayanan kuma janar ka'ani ya gana da wasu daga cikin kwamandoji na dakarun sa kai na al'ummar iraki inda ya jaddada wajibcin haɗa ƙarfi da ƙarfi a tsakanin dukkanin ɓangarorin da kuma dafa ma gwamnatin iraki wajen fuskantar mawuyacin halin da ake ƙoƙarin jefa ƙasar bayan kuma ministan harkokin wajen ƙasar iran ya gudanar da wata tattaunawa ta wayar tarho tare da takwaransa na iraƙin inda anan ma suka tattauna mahimman batutuwa da suka shafi alakar su da kuma yin aiki tare wajen fuskantar kalubale kamar yadda kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan ya tar da allah wadai da yunkurin kisan firaministan iraki tare da jaddada matsayin kasarsa na yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da irakin a dukkanin bangarori shi ma'ana sa bangaren shugaban majalisar tsaron ƙasa a iran admiral ali shamhani ya fitar da bayanin sa wanda a ciki ya bayyana harin da aka kai da nufin kisan gilla akan firaministan iraki da cewa tabbas wani shirye lamari ne wanda aka tsara daga wajen kasar ta iraki da nufin jefa kasar a cikin wani mawuyacin hali na rashin tabbas da ma haifar da fitina da ka iya rusa kasar baki daya ya ce halin da iraki take ciki da kuma kalubalen da ke gabanta hakan yana bukatar haɗin kan dukkanin bangarorin na al'ummar kasar da kuma yin aiki tare domin daƙile wannan yunkuri na makiya kan kasar iraki kamar yadda al'ummar kasar irakin suka yi wajen yaƙi da ta'addanci wanda aka haddasa a kasar irakin a shekarun da suka gabata wanda shi ma shiri ne na makiya al'ummar kasar baya ga kasar iran bangarori daban-daban na kasa da kasa sun fitar da bayanai da kiyan allah wadai da wannan hari inda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana hakan a matsayin aikin ta'addanci daga waɗanda ba su nufin alheri ga kasar iraki da al'ummarta a nata ɓangaren ƙungiyar tarayyar turai ta fitar da wani bayani makamancin hakan tare da kiran dukkanin al'ummomin iraki da bangarorin siyasa da su haɗa kansu domin ci gaban ƙasar su ƙungiyar ƙasashen larabawa ta da nata goyon bayan ga iraki da kuma yantar da allah wadai da yunkurin jefa ƙasar a cikin wani yanayi na rashin tabbas biyo bayan yunkurin kisan firayim minista alkazimi to sai dai a naso bangaren masana akan harkokin siyasa da kuma tsaro a ƙasar iraki suna kallon lamarin ta fuskoki daban-daban ɗaya daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ƙasar ta iraki wanda yake bin diddigin lamarin siyasar ƙasar ya bayyana cewa ko shakka babu abin da ya faru a ƙasar ta iraki wani lamari ne wanda ya kama da shiryayyen shiri wanda kuma hakan manufarsa shine ya mutsa ƙasar bisa la'akari da irin yanayin da take ciki da kuma ƙoƙarin da ake yi na ɗora ƙasar akan sahihiyar turba wadda al'ummar kasar za su gamsu da ita ya bayyana cewa wannan lamari ya zo ne kwanaki biyu bayan farmakin da jami'an tsaro suka kaddamar kan masu zaman dirshan waɗanda ba su amince da sakamakon zaɓe da aka gudanar a ƙasar ta iraki ba inda suke zargin cewa an yi shigar shigula a cikin lamarin zaɓen wanda kuma ya sanya sakamakon zaɓen ba sakamako ne ingantacce ba masanin ya ce abin da ya faru yana ɗiga alamar tambaya matuka domin kuwa yankin da aka kai wannan hari yanki ne wanda ofishin jikadancin kasar amurka yake wanda kuma kowane lokaci amurka takan yi amfani da makamai na kariya da suke yankin domin hana duk wani abin da zai iya zama barazana ta tsaro a kan yankin na green zone ya ce mai sanya amurka ba ta yi amfani da makamanta wajen kakkaɓo jirgin da aka yi amfani da shi maras matuƙi wajen kai hari a gidan mustapha alkazimi ba duk da cewa tana da cikakkiyar masaniya da kuma hotuna na tauran dan adam da take ɗauka kai tsaye na dukkanin abin da yake faruwa a wurin ya ce wannan abun ɗiga alamar tambaya ne a kansa kusan watanni biyu da suka rage amurka ta fice daga ƙasar iraki ne wannan lamari yake faruwa duk da cewa akwai mahanga daban-daban dangane da batun ficewar amurka daga kasar iraki wasu daga cikin masana suna ganin cewa amurka tana son ta fice daga kasar iraki ne a cikin mutunci duk da cewa wannan yana zuwa ne sakamakon matsin lamba da al'ummar kasar iraki suke yi na neman amurka ta fice daga cikin kasarsu inda suke kallon cewa ita ce ta haifar da dukkanin matsaloli da ƙasar take fuskanta a cikin tsawon shekaru fiye da goma sha bakwai sannan kuma wasu daga cikin kungiyar gwagwarmaya na kasar irakin sun bai wa amurka wa'adi na wasu lokuta na kan cewa latilas ta fice matuƙar ba ta yi hakan ba kuma za su shelanta ta a matsayin maki wanda suke da halascin kai masa hari domin fitar da shirin ƙasarsu a matsayin bangaren da ke mame da kasar tasu ba bisa halasci ba amurka tana son ta fita daga kasar iraki amma ba irin ficewar da ta yi daga kasar afghanistan ba ba shiri wanda ko shakka babu a siyasance wannan ya zubar da mutuncin amurka da kuma haibarta a idan duniya amurka ta sanya hannu tare da gwamnatin kasar iraki akan cewa zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 za ta kammala ayyukanta na soji a cikin kasar iraki da kuma fitar da sojojinta mayaka da suke jibge a cikin kasar to amma kuma a ɗaya ɓangaren wasu masanan suna ganin cewa ƙawayen amurka daga cikin kasashen larabawan yankin waɗanda suka dogara kacokaf a kan ƙasar amurka da kuma fatan samun dukkanin taimakon da suke bukata daga gare ta domin su dawama a kan kujerun mulki a ƙasashensu wannan lamari ya karya zukatansu matuka inda suke ganin cewa ficewar amurka daga ƙasar iraki tamkar wata gazawa ce kuma wannan zai ƙara sanya shakku matuka a cikin zukatan al'ummominsu kan cewa ko amurkan za ta iya ba su kariya domin su ci gaba da dawama kan gadajen mulki wasu suna ganin cewa mai yiwa kawayen amurka da suke yankin za su iya ta gagarin rawa wajen aiwatar da abubuwa waɗanda za su bayar da dama domin amurka ta ci gaba da wanzuwa ƙasar iraki ta yadda za su yi amfani da haka wajen kare kujerunsu na mulki a kan ƙasashensu sannan kuma su kare mutuncin amurka a idan duniya da kuma al'ummin yankin gabas ta tsakiya wanda kuma wannan da za su iya zama daga cikin hanyoyin da za a amfani da su ɗin domin baiwa amurka hujja ta ci gaba da wanzuwa a ƙasar iraki saboda dalili na rashin tsaro yayin da kuma wasu suke ganin cewa ita kanta amurkan mai yiwa ba za ta so ta fice daga ƙasar irakin ba a halin yanzu saboda dalilai da dama daga cikin irin waɗannan dalilai kuwa har da irin tasirin da kasashen iran da rasha suke da shi a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya dangane da kasar iran amurka tana kallon cewa a duk lokacin da amurka ta janye kafata daga wani yanki a yankin gabas ta tsakiya to tabbas iran za ta samu gagarumin tasiri da kuma suka kafata a wannan yanki ta yadda watakila hakan ya iya zama barazana ga kawayen amurka a yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma amurka tana kallon ƙasar rasha wadda ita ma ƙawace ga ƙasar ta iran za ta iya yin kutse a cikin harkokin yankin gabas ta tsakiya a duk lokacin da amurkan ta janye daga wani yanki sannan kuma rasha za ta yin amfani da wannan damar domin karfafa ƙarfinta ta fuskoki na siyasa da tsaro a cikin yankin gabas ta tsakiya kamar yadda ya faru a ƙasar syria inda rashan ta mayar da kasar siriya ɗaya daga cikin wurare waɗanda ta ƙarfafa samuwarta a cikin yankin gabas ta tsakiya wasu suna ganin cewa rawar da amurka ta taka a cikin zaɓen da aka gudanar a ƙasar iraki zai iya zama ɗaya daga cikin dalilai da za su tabbatar da wannan hasashe inda amurkan ta yi kane-kane wajen tabbatar da cewa an fitar da zaɓe wanda zai gamsar da ita dangane da majalisar dokoki da za a kafa a kasar ta iraki wadda take ganin cewa za ta yin amfani da ita domin aiwatar da manufofinta wanda kuma watakila zai iya zama ɗaya daga cikin manufofin da amurkan za ta so a aiwatar da su shine majalisa ta amince da ƙara wa'adin wanzuwar sojojin amurka a ƙasar iraki zuwa wasu lokuta nan gaba maimakon kawo ƙarshen wanzo su a ƙasar iraki a ƙarshen wannan shekara ta 2021 baya ga haka kuma wasu masanan suna ganin cewa ko da amurkan da kanta bata aiwatar da wannan manufa ba ta hanyoyin da ake zato to wasu daga cikin ƙawayenta na yankin gabas ta tsakiya ɗin waɗanda suke fatan wanzuwar sojojin amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya da hakan ya haɗa har da wanzuwarsu a cikin ƙasar iraki domin dakushe tasiri na samuwar iran a cikin ƙasar ta iraki za su iya aiwatar da wannan manufa domin tabbatar da ci gaban sojojin amurka da kuma siyasarta a kasar iraki kasashen da ake ganin cewa za su iya aiwatar da hakan su ne waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen aiwatar da manufar amurka ta yin amfani da 'yan ta'adda da sunan jihadi a kasar iraki. amma sau lokacin da muke da shirya da cikin dole nan za mu ja da zamun shirin sai a saduwa ta gaba za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe inda Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh